karewar Allah ta 'ya'yanta. Dauda ya kashe Goliyat kuma ya samu tagomashi a wurin abokan gaban nasa. Amma nasarorin nasa ya fusata mai gidansa. Sarki Saul ya ji tsoro kuma ya ƙi Dauda da himma. Ya kafa tarko a gare shi kuma ya nemi a kowace dama ta kare rayuwarsa ko yaya. Allah ya kare Dauda daga wurin Saul kuma ya samu nasarar kashe abokan gaba. Nasi ya faɗi abin da sarki Sa'ul ya yi kan Dauda. Ruhun baƙin ciki daga wurin Ubangiji ya sauko kan Sa'ul sa'ad da yake zaune a gidansa da mashin a hannunsa, kuma Dauda yana kunna kiɗan da hannunsa. Sa'ul ya nemi Dauda ya kashe shi da bango, amma ya tsere wa Sa'ul kuma ya tuƙa mashin a bango. Dauda kuwa ya gudu, ya tsere a daren. Sama'ila sha tara, ɗigo tara, goma. Darasi Magabcin adalci na iya bin ‘ya'yan Allah, amma nan da nan zai samu manufa mai nasara. Maiƙiyi zai yi tuntuɓe, amma Allah zai kiyaye jama'arsa. Karewar Allah za ta huta ya kuma kasance tare da yaransa, ya kuma kubutar da su daga kowane abokin gaba. Duk irin zaluncin abokin gaba na adalci da zai fito, yana da iko, komi yana kan iyaka. ko yaya. Allah wanda yake kula da ‘ya'yansa ba shi da iyaka cikin iko, zai kiyaye ‘ya'yansa, sannan daga kowane makami na bayyane-bayyane na abokan gaba. Jehova kuma zai murƙushe abokan gaban a gaban mutane domin su san ikonsa kuma su yabi sunansa mai tsarki. Addu'a, ya Allah, ina roƙonka ka kawo ƙarshen duk wani harin maƙiya da ake yi mani. bari abokan gabana su yi tuntuɓe cikin mummunan tunaninsu, ka ba su ɗakuna na tuba, amma idan sun ƙi ka doke su, kuma ka kasa kashe su gabbai. Amma ni bari in ci gaba da tashi cikin kyawawan launuka waɗanda ke haskaka ɗaukakarka, domin cikin sunan Yesu Kiristi nake yin bukatata. Amin.